الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل الوقت الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محددا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yan wa musulmi barkamu da saduwa a cikin wannan yammaci na ashirin ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makar zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai yau da sha daya ga watan hudu miladiyya annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin da uku yau ma gashi cikin hukuncin Allah mun dawo wannan masallaci na abu hurairah wanda yake nan shigoma street a nan zon a cikin garin abuja da muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma duk hanyar magabata a cikin wannan wata mai albarka wanda idan ba manta ba jiya mun karanta aya ta goma sha biyu tun daga kan ta goma ko in ce sha ɗaya sha biyu a cikin suratul mulk ko suratul mujadila ko suratul waqiya ko suratul munjiya duk inda ka kira ta sunan da ni wanda insha Allah ta'ala yau za mu sake maimaita ita wannan aya ta goma sha biyu amma kafin nan ga tambaya kamar haka wanda ya ce assalamu alaikum malam shin malam a sallan gawa wannan kabbara hudu da ake yi me da me ake cewa idan ana sallah ta gawa ana yin kabar bari guda hudu kabbara ta farko ana kanta zafin fatiha ina ba ta mana fahimta fatiha ake karantawa yabo ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan na biyu sai mutum ya karanta an nisful akhir na tashahud ma'ana bangare na kusa da karshe na tahiya da ake yi idan ana sallah ta farilla ma'ana tahiya kenan idan ana tahiya a tahiyar karshe a cikin sallah ana karanta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai mutum yayi karanta salatin annabi a raka'a kabbara ta biyu kenan kabbara ta uku sai mutum ya duhu lil mayyit sai ma shi mamacin الدعاء اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له وارحمه هنا فجمعنا فإنجا ووسع له في في مدخله duka dai addu'o'i da suka tabbata cikin hadisai ingantattu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin idan aka zo sallar gawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ga yadda yake irin wannan addu'a yake اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وبينه واغفره بالماء والثلج والبرد يا كما تمتي يجي نيمي مالميني سكوى مي كوي نيمي إن هذا بكي يعني ممالني يدون ما يدعيكي مسمى آه، شسم المسلم ذاك يصام شيني ما في قصة دمتاني ذاك يصام لنا أدواء شيني sannan kabbara ta hudu idan aka yi sai mutum ya yi addu'a ya ce Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu ina fata mana fahimta za ka yi addu'a ne ga al'umman musulmi gaba daya da kuma shi kan shi mamacin to ana yin kabbara ta hudu da nan kuma sai a sallami an gama sallar kenan sai a ɗauki mutum kuma a kai shi bakwancin shi Allah ya fi mana gaba daya wannan mai tambaya ce assalamu alaikum ya shekara ni dai ba shek bane yace ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Fati. su wane ne suka yi mishi wanka ba. su waye suka mishi wanka kuma su wane ne suka kai shi kabari yaya ba badaɗayinsa jibril ya kasance a ranar waɗanda suka gama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanka lokacin da ya bar duniya an muhu abba babban shi wane abba sannan a ciki akwai aliyu bin abi talib akwai kuka bin abbas ina ta mana fahimta usam dan uwa ne na abdullahi bin abbas ina fata mana fahimta da usam da alfadul bin abbas sannan da ah, abun nan aus bin khawli wanda shi mutum ne wanda yake a cikin garin madina wanda ya je yakin badar hadda shi aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka saboda ya zo ya kamagiya yana kamagiya ga Ali bin Abi Talib dan Allah ya tabbace ni a kana cikin wanda za su wanke manzon Allah ina fata mana fahimta da Usama bin Zaid hadda wani Usama bin Zaid wanda ake mai take da hibbu Rasulillah masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ne suka ma manzon Allah wanka wajen wankan da aka ma manzan Allah lokacin da ya bar duniya akwai abin al'ajabi a ciki domin da suka zo sai suka rasa yadda za a yi su wanke shi Ka duba littafin ibn sa'ad cikin tabaqat haka nan ka duba littafin sira na ibn hisham haka nan dala'il nubuwa na imam al-baihaqi duka sun yi kai to yadda aka yi aka ma manzan Allah wanka kowa ya rasa ya za a yi a wanke domin ana tunanin a cire kayan jikin shi ne a wanke shi a'a wanke shi da kayan shi ne sai Allah ya dora masa bacci gaba daya kawai sai kowa ya bacci a lokacin ka ji wani iko sai Allah aka rasa ya za a yi da a cikin baccin sai suka ji ana cewa an lirfiduhu ku wanke shi wa alaihi thiyabuhu kayan shi na jikinsa babu wanda zai cire kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka akai wankan da kayan ana zuba zuwa akan kayan ana wankewa amma waɗanda suka sanya shi a cikin kabari shi Ali bin Abi Talib har wa yau domin ba wai kamar yadda ce su ta kai shi mabanci ko ta kai shi kabari ko ai kabarin a ɗakin ne a ɗakin Aisha ya rasu kuma a nan aka wanke shi kuma a nan aka binne shi dama su annabawa idan suka rasu a nan ake binne su inda suka rasu ba a kai su ko ina to a cikin waɗanda suka sanya shi a cikin kabari akwai shi Ali bin Abi Talib akwai shi Al-Fadl bin Abbas akwai shi Shuqran maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne waɗanda suka sa shi a cikin kabari amma maganar kai shi makabarta dama a nan ba inda aka ce a ɗakin Aisha aka binne shi shi ya sanya idan ka je masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu ai akwai rauba ko to kana zuwa rauba ga gidan manzan Allah din nan shine daidai inda kabarin shi yake nan wannan shine gidan nashi kuma nan inda ka ga kabarin inda yake nan ne ɗakin matar shi Aisha yanzu ina mata muna fahimta wannan rauba din fa iyaka nan shine gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rauba din kaga annan kawai zaka ƙara fahimta cewa eh ba wani waje aka je aka kai shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana malam mu je kan aya ta 12 da muka kwana akai a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة ubangiji ta'ala yake cewa innal ladina yakhshawna rabbahum lallai waɗannan da suke jin tsoron ubangijin su bil ghaibi aboye lahum maghfiratun suna da gafara wa ajrun kabir da lada wanda yake bi girma Allah sama na daga ciki Allah subhanahu yana labarta mana lamarin waɗanda suka kiyaye dokoki na Allah sun ji dokokin Allah kuma sun kiyaye kaga wannan yayi daidai da hadisi da yake cikin sunan na ibnu da 231 yana cikin as-sahiha 1721 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nazzara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha Allah ya haskaka fuskan mutumin da ya ji zance na kuma ya kiyaye ka ji dokoki na shari'ar musulunci kuma ka zauna a kai ba tare da ka kana tangal tangal ba wannan shi ne ɗan adam da ya rahauta cikin rayuwar shi ta duniya kada mutum ya kasance ga dokoki na shari'a amma ba su yake kallo ba shi ya sanya malamin suka ce innal ya shauna rabbahum lallai waɗannan da suke jin tsoron ubangijin domin kalman khashiya kamar yadda muka faɗa alkhashiya tsoro ita ce makora wajen tsoro babu wani tsoro da zaka ji da ya wuce alkhashiya domin akwai alkhawfu tsoro ne alfaqu shi ma tsoro ne ko ka ce firgici ko ka ce arruhu shi ma tsoro ne alwajal tsoro ne mun fahimta tsoro ne a wani gefe amma ma'anin shi kiyaye dokokin Allah kowanne yana da ɗaukar wata ma'ana a wani gefe amma sunan alkashiya shine tsantsan tsoron Allah da kiyaye dokokinsa ina fata muna fahimta duk da ma'anonin mutakari yana yin kusa da kusa in ka ce wannan ka ce wannan amma alkashiya shi ne shiddatul kauti tsananin tsoro wanda daga wannan tsoron ba za ka ƙara jin wani tsoro ba amma ɗan adam yakan iya jin tsoron akuya akwai mai tsoron saniya akwai mai tsoron mota akwai wanda kuma shi yana tsoron kyankyaso bera musamman mata kadangare kana gani wani sai firgita ko kuma a ce yanzu katon bera irin audidin nan yanzu ya shigo nan to idan ba yi wasa ba duk watsewa za ku yi kuban nan <laughs> sai an sauri da ƙarfin imani da zai zauna to irin wannan tsoron shi ne haufin ɗabi'a tsoro na ɗabi'a musulunci ne zarge ka kai haka Allah ya hadice ka da maka sanin tsoron wadansu abubuwa ba ku ga annabi Musa ba lokacin da mutanen fir'auna da aka zo aka jefar da igiyoyi sai suka zama mai macizai sai Allah ce fa audasa fi nafsihi sifatan Musa annabi Musa sai ji tsoro amma wannan tsoron ba irin tsoron da ake wa Allah bane ina fata mana fahimta annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da aka aiko aka aiko mutanen aka aiko wato mala'iku daga wajen Allah za a halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salam falamma ra'a aydihum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa sai duk tsoron wasu irin mutane ne za a mutu a yanka musu abin abin abin baki a musu kaza amma ba su iya cin abincin ba dama su mala'iku Allah ya ba su cin abinci shi ma kan sai shi tsoron su ashe kenan ka ga wani abu ka firgita dama ɗabi'a ce ta ɗan adam amma tsoro ka firgita ka zama babu abin da kake jin tsoron sa. a komai fiye da komai to ya kasance Allah ne shi ya sanya Allah ce innal ladina yakhshawna rabbahum tsoron ma bil ghaibi a boye shi ya sanya malami suke cewa wa hum lam yarawhu su din ba su ga Allah ba amma suke tsoron shi ba su ga azabar ba amma su suke tsoron azaba to wannan su ne waɗanda ake cewa ya sauna rabbahum su ne irin waɗanda Allah ya faɗa a farkon suratul baqara ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين da بالغيب وإن كي إيمان بالغيب أبون ده بقى غني بشيء غيب بس ba بقى ما بين إيمان shi. to Allah subhanahu wataala yana yabon irin waɗannan mutane to shine Allah ce alladheena yakhshuna rabbahum bil ghaibi kaga wannan yayi daidai da kaman su Amr bin Utba ka duba da zabin fasl al khitab mujalladi na biyar shafi na 214 Amr bin Utba yakan fita shi da kansa da daddare ya je makabarta sai tsaya dinga kallon mutane nan da aka aka aka su a cikin kabari idan ya kalle su sai ce ya ahlal qubur ya ku da kuke kabari kad tsuwiyat as-suhuf duk takaddun ku alga annan ne annan ne su gaba daya wa rufi'at al-a'mal ayyukan ku gaba daya an daga su an kai su zuwa ga Allah mu mu muka ni kuma yanzu wannan yakan sanya dan adam ya kasance yana ƙara jin tsoron Allah shi ya sanya manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin sunan Tirmidhi bakwai yace akthiru min dhikri hazim al-lazzat ku dinga yawaita tuna mutuwa fa inna tudhakkirukum al-akhirah za ka dinga yawaita tuna muku lahira ashe kenan duk wani abu da zai kara sa ka ji tsoron Allah in da ya kamata ka dinga zuwa kenan kai abokanta da mutum da zai kara sa maka tsoron Allah amma kullum kana ƙara yin abokanta da mutanen da za su ƙara nisan taka daga Allah to wannan jarabawa ce a cikin rayuwar duniya Allah subhanahu wa ta'ala yana yabon waɗanda suke jin tsoron shi bil ghaibi a boye shi ya sanya kake ganin magabata a koda yaushe in suka tuna lamarin Allah sai su fashe da kuka yin kuka ma domin Allah wannan abu ne mai kyau hadisi cikin sunan Tirmidhi 1639 albani ya inganta cikin sayyid jami'a dubu hudu da dari ɗaya da goma sha biyu sayyid targhib dubu uku da dari uku da ashirin da biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aynani la tamussahuma an-nar idanu guda biyu wutar jahannama ba za ta taɓa shafar su ba Allah samu na da ciki ainun bakat min khashiyati Allah idanun da ta fashe da kuka saboda tsananin tsoron Allah wa ainun ba ta tahrusu fi sabilillah da idanun da ta fara tana yin gaji domin ɗaukaka addinin Allah irin waɗannan idanun su ba za su shiga cikin wutar jahannama ba duk tsananin tsoronka a bayan manzon Allah kai shi ne shugaban masu tsoron Allah ga hadisi nan cikin sai bukari dubu shida da dari ɗaya da daya, sahih muslim dubu biyu da dari uku da hamsin da shida aisha take cewa manzon Allah ya yi aikata wani aiki sai ya dan sauƙaƙa masa haɓe ya ce ba sai kun yi kamar yadda na yi ba sahabbai suka takura a wai su a'a sai sun yi sai maza ala ce fa ne da la a'lamukum billa ni ba za ku sanin Allah wa da ku kashiya na fi ku tsananin tsoron Allah kar ku matsa wa kanku duk inda ka kai da tsoron Allah a bayan manzon Allah kake sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya duk mutumin da yake iyaka kokarin shi ya kiyaye doka ta Allah subhanahu ta'ala to ba zai taba shiga wata jahannama ba idanun mutum su fashe da kuka musamman a cikin ɗaki ke kaɗai ka tana Allah wannan zai sanya dan adam ba zai taba shiga wata jahannama ba in ka ga mutum ya shiga wata jahannama to nono zai koma cikin hanza manzon Allah ne ba ka san kana so ka zauna lafiya to a faɗa maka hujja sunan tirmidhi dubu biyu da dari uku da goma sha ɗaya hadisin ya tabbata a cikin sunan ibn majah dubu biyu da dari bakwai da saba'in da hudu hadisin ya tabbata cikin musnad imam ahmad bin hanbal dubu goma da dari biyar da sittin haka hadisin ya tabbata a cikin sunan na nasa'i dubu uku da dari ɗaya da bakwai dubu uku da dari ɗaya da bakwai da takwas da tara da goma dubu uku da dari ɗaya da sha da sha biyu da sha uku da sha hudu da sha biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yalidu nara rajulun baka min nan. hatta yahuda al-laban fi dhahri manzo Allah ce duk mutumin da ya fashe da kuka domin Allah wannan mutumin ba zai shiga cikin wutar jahannama ba sai dai idan nono zai iya koma cikin hanza zai iya ba zai yi ba nono ya fito a cikin hanza ka ce koma ba zai yi ba wanda yake nuna dan adam ya iya iyaka kokarin shi ya dinga jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala idan yana so ya rabauta a cikin wannan rayuwa ta duniya annabawan Allah ba a basu a baya ba wajen tsoron Allah su ne kan gaba amma sai ka ga wani wai a yau shi yana cewa shi ina baya jin tsoron Allah su lahira me yake jin tsoro a lahira ba komai su ai su ɗan gida ne a can wai kaje ɗan gida ne a ba matsala mu ɗan gida ne ku mun lamunce muku dan haka idan an je can ba sai kun ba kanku wahala ba ku je ku yadda da mu kawai in kuka yadda da mu kuka rike mu rike wanda suke bukata shi ne ku tabbata hidima a duniya suna cinye muku kaji da yan talatalan ku gaba daya wata irin musiba ce wannan ku bar wai wani yake cewa wai idan wai ga shehunka a zaune ga manzan Allah a zaune idan ka je wajen manzan Allah ka rike manzan Allah ka rike shirme babu inda za ka je shehun za ka rike domin shi zai maka hanya zuwa wajen manzan Allah wai kuma waɗanda mutanen suna nan suna faɗa har waɗansu suna jin daɗi wajen ka waɗansu matasa suna cewa hmm, ɗan izalan nan ahalus sunan nan talabiyyar nan da kake ganin su gaba daya in an faɗi yin wannan abin ba za su faɗa ba za su yarda ba eh ba za mu yarda ba saboda mu mana tafiya ne akan hujja faɗi hadisi ina akwai hadisi kenan ai amma babu aya babu hadisi da faɗi magana kuma ka ce a yadda baka ga wani makareci ba hadisi cikin sayi muslim 489 hadisin rabi'atu bin ka'ab al-aslami amma yake neman ya juya hadisin ya ce wai hadisin yana nuna wai wannan maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawan manzon Allah ne wanda aka yanta shi wai ya zo neman taimako ne na manzon Allah eh ya nemi taimako amma manzon Allah ya mai ko kuma ce mai yayi domin ya tambayi manzon Allah ne lokacin da yake kawo manzon Allah ruwan alwala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san tambaye ni in ka fassara yadda ya fassara ma roƙe eh, ni eh roƙon eh ya roƙi manzon Allah sai ce as'aluka murafan qataka fil janna ina roƙonka in zan mun dan rakiye ka a gidan aljanna bari ku ji manzon Allah ya ce ya bashi sai ce fa inni ala nafsika bi kasrati sujud ka taimake ni ka je ka yawaita yin sallah wa ake wa sallah nan manzo Allah ya bashi to amma mutane nawa ne yau suke daukar aljanna ma suke an ba su akwai mutanen da shekara arba'in baya shekara 50 an ba su mukullin aljanna akwai wani bawan Allah mahaifi ne a wajen wani abokin ko in ce abokanan mu mahaifinsa yana daga cikin waɗanda suka dinga hidima lokacin farko wa fitowar izala bawan Allah nan in ya shigo gidansa sai ya dinga dariya sai ce kai ku sai ku je ku yi sallah ku yi kaza ni ga masallin aljanna na amina an bani jira kawai nake na nabi amma da Allah ya tashi shiryar da shi sai ko ba babu wanda yake fada da bid'a sai kare ba duniya Allah ya taimake shi a ce ka mata irin wannan turba ya kata shi a yi baka ga irin karyar mutane babu tsoron Allah wani ya mutu wai akwai wani sufi ismail babu kunya babu jin tsoron allah mutumin nan ya fito yana kare yi kun san dama manzo Allah ya faɗa hadisi cikin sahih muslim hadisi na bakwai yakunu fi akhir zamani dajjaluna kazzabuna manzo Allah ce a ƙarshen zamani za a samu dujan dujan sannan makaryata Ya tuna ya'tunakum bima lam tasma'u antum wa na'abakum manzon Allah ce za su dinga zuwa suna faɗa muku wadansu abubuwa wanda ku da iyayenku ba ku taɓa jin irin wannan ba sai manzon Allah ce fa iyyakum wa iyyahum babu ku babu ku kun ji manzon Allah ce babu ku babu ku babu ba ku manzon Allah ce saboda me in ba haka ba za su batar da ku kuma za su tsire ku cikin da addini wallahi wannan mutumin wai yana cewa wai sun je wajen wannan sufi din wai sufin sai yake ce musu wai ai kafin ku so din nan ma mu'azu bin jabal sahabu manzon Allah ba wannan mutumin fa da ake magana fa kwata kwata fa shekara irin talatin baya ne fa ake magana mutumin da yake gare amma wani mu'azu bin jabal ya zo ya ba shi labarin cewa dama za ku zo wai kuma wannan hadiyya kyauta da kuka kawo ta salatin fadi za a kai wa shehu ibrahim shi kuma zai dauka zai kai ma manzon Allah kuma idan kun tashi tafiya ko min tsakiyar dare ku tashi ku tafi babu abin da zai sami ya dauki matsayin Allah ya daura kanka ko bai daura kai shi ba bai ma tsaya nan ba wai sai yake cewa shi wannan idan ya tashi a duk lokacin da yake bukatar ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin shi to a ya kace ganin sa in dai a mafarki ne hadisi ya tabbata cikin sahihai a mafarki zaka ga manzon Allah amma a zaki ƙarya kace in ka faɗa ka ce eh daga kai kawo shi babu dalili kai makaryaci ne shikenan an zauna lafiya shi ya sanya jama'a ku dinga zama a kan dalili shi ya sanya aka zuba littafin annubuwat mujallar da ya shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas na ibn al kayyana na na na shekul islam ibn taymiya an ɗauko maganar Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal yake cewa usulul dini arba'a tushen addini abu guda hudu addal mai nunawa wa huwa Allah shine Allah ina fata kuna fahimta wa dalil dalili wa huwa al-Qur'an shine al-Qur'an wal mubayyin da mai yin bayani akan al-Qur'ani ya zo da maganganu da fassara yadda yi fassara haka za a bi shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai Allah ya faɗa cikin suratul nahl aya ta 44 li tubayyana lin-nas an tokar da wannan alqur'ani dan yi bayani ga mutane sannan al-mustafid waɗanda za su nuna muku ga yadda ya kamata ku ɗauki ilimin ku yi amfani da shi wanda su ne ulul ilmi wa ulul alfa masu ilimi wanda duniya ta yadda da sanin su ba waɗansu 'yan cuwa-cuwa da suke zuwa suke ɓatar da al'umma ba wai yana shiga cikin kalwa idan ya shiga kalwa sai ya yi wata bakwai ko shekara guda bai fito ba kaga baya zuwa jami'in gida akwai na zuwa baya jin a nan kawai da kama wai suna so su faɗi wata falala ce wanda za ka nuna abin ya kai amma kuma kaga kenan baya zuwa jami'in in yana zuwa jami'in to kawai wani magana ka kai da kake faɗa akwai wani kuma shi kuma da ya fito saboda rashin tsoron Allah shi ma kwanan nan yana ta yawo a bidiyo yana cewa duk wani da yake cikin ɗarikar tijjaniya shahidi ne kawai to kaga ya kawo ya kawo dalili in bai da dalili magarinci domin manzon Allah guda biyar ya faɗa a wata ruwaya ya kai bakwai hadisin yana cikin sai muslim dubu ɗaya da ɗari tar da goma sha hudu hadisin abu huraira manzon Allah ce ashuhada'u khamsa shahidai guda nawa ne guda biyar al-mabdul wal mad'un wanda aka soke shi da mashi da wanda ciki yayi dalilin mutuwarsa wal garibu da wanda ya jilmi a cikin teku ya mutu wa sahibul hadani da wanda gini ya fado mai sannan wa shahidu fi sabilillah da wanda aka fice shi a wajen yaki kai kuma ka zo ka ce kowa a ina ka samu wai a'a ba sai kun tambayi dalili ba wanda zai iya ganewa zai gane eh mu ba za mu gane ba Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi a koye ka duba irin Abubakar hatta mala'ika Jibril alaihi salam a kurkice yake da lamarin Allah ka duba littafin Tabarani a cikin al-Mu'jam al-Kabir 4679 littafin Ibn Abi Dunya al-Riqatu wal Buka 414 haka hadisin ya tabbata albani ya inganta shi cikin sayo jami 5864 manzon Allah lokacin da ya yake saman bakwai Ya yace marartu lailata kusriya bi na wuce a daren da aka yi isra'i da ni marartu lailata kusriya bi bil mala'i a'la a cikin tawagar manya manyan mala'iku fa idza jibril sai manzon Allah ce sai ga mala'ika jibril kan shirfil bali min khashiyatillah inda ka san kamar irin fata da ake ɗaurawa a kan doki ba ana ɗaura fata da ake zama kai ba to kamar kamar sijjin nan to mala'ika jibril yana nan kamar wannan ko kuma kamar irin abin da ake cika ba a kai ya yi ƙasa da shi saboda ƙarfin tsoron Allah ka duba littafin arriqat wal buka shi ma na ibn abi duniya shafi na 333 lokacin da Allah ya zargi annabi Nuhu alaihi salam قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين ألا تجد مك واحد يكرك في الجيش الجاهلي النبي نوح عليه السلام سيد يي شكرا أيوك إلى yazidu rakashi ya ce dalili kenan da ya sanya ake kiran shi nawah mai yawan kuka shi ne ma'anar nuhu kenan yawan kuka saboda Allah ya zarge shi annabawan Allah ɗan aljanna an musu bishara da gidan aljanna abubakar ɗin ɗan aljanna ne amma ka duba yadda ke tsorace idan yana sallah ta abubakar duni bini ya fashe da kuka har aisha a lokacin ciwon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciwon shi na ƙarshe in ya ce abubakar ya yi sallah sai ta ce wannan baya iya mallakar ran shi saboda tsananin kuka tsananin tsoron Allah ne ke sanya wa bini ta fashe da kuka amma wani idan ka gan shi yana kuka to an sace mai ɗan zakarar shi amma an ba haka wata ke yana kuka ba Allah ya gafarta mana to shi sanya Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wadanda suke jin tsoron Allah a boye shi ya sanya sai daga cikin magabata yake cewa ya tajannabu al hawaji bi salawatihi afsas tariqi ghaibuhu fil mashhadi mutumin da idan ya koma gefe zahirin shi da faɗin shi duka iri ɗaya ne hadisi ya tabbata cikin sunan na tirmidhi 2496 akwai wani alkifil duk da hadisin fadisi ne amma alkifil din nan ya kasance bawan Allah amma bawan Allah ne saban Allah la ya tawadda min dhanbin manzo Allah ya ce baya taba barin wani saban Allah ya aika wata rana sai ya kira wata yarinya mai kyau ya ba ta dinari 60 ko dirhami 60 akan yana so ya abin nan da ita lokacin da yarinyar nan ta zo jalasa sai ya zauna kamar yadda namiji yake zama tsakaninsa da iyalin shi kawai abin mamaki sai yarinyar nan ta kalle shi take ce mai hada awwalu marrati wannan shine karo na farko da zan aikata wannan abun ban taba aikatawa ba kuma babu abin da ya janyo zan aikata wannan illa bi hadatin saboda wata damuwa ta ce da bukata ta ta kudi shi ya sanya ne yadda za ka yi wannan abun da sai ke tafa'alina an haka za kuma kike yin haka kamar kin kware sai ya ce la a'si min al-yawm abada daga yau ba zan kara sabawa Allah ba abada yana faɗan haka sai ya tashi ya tafi yana tashi ya tafi da daddare sai Allah ya karfara yi shi ba a san ya rasu ba an zo bakin kofar shi kawai sai aka gani a rubuce kowa ya san lalatacce ne kadi gafara Allahu da likituli Allah ya gafarta wa likituli a rubuce aka gani wa ya rubuta Allahu a'lam tsananin tsoron Allah ya sa ya fasa to shi ya sanya hadisi ya tabbata a cikin hadisi ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutum da zai dinga jin tsoron Allah a zahiri da ne su ne waɗanda suke da al'ihsa domin manzon Allah ta al'ihsa an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka yanzu kana bauta wa Allah kamar kana ganin shi gashi baka ganin shi amma ka dinga kallon sa a zuciyarka kamar Allah yana kallon ka to sai ya sanya ka bi Allah sawu bisa sawu hadisin ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 50 ya karanta fata 4777 ya tabbata 1396 ko 97 hadisin ya tabbata cikin sahih bukhari 7121 ya tabbata cikin muslim hadisi na tara da goma da sha ɗaya da sha hudu ya tabbata cikin sunan nasa'i 4991 hadisin ya tabbata a cikin sunan na ibnu majah 6444 hadisin ya tabbata cikin littafin muwaffaq na imam malik 2252 ya tabbata cikin musnad imam ahmad bin hanbal hanbal 8515 9501 wannan shi ne waɗanda suke tsananin jin tsoron Allah a ko'ina zahirinsu da ba'in duka iri ne shi ya sanya idan kana duba alƙur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan tsananin tsoro ka duba yadda dutse dutse fa yana saman wani waje mai tudu amma haka zai faɗo Allah ya ce wallahi idan ka dutse ya faɗo tsoron mu yake shi ji Allah gashi nan a cikin suratul baqara aya ta 74 التي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله dutse kaga ya faɗo ko ya tsatsage ko ruwa yana fitowa a cikin shi ai masu hawa dutse sun sani in ka je kan hawa dutse zaka ga wani dutsen ruwa yana fitowa a cikin sa tsoron Allah ne hawaye dutsen yake yi saboda tsoron Allah gashi nan anan cikin سورة الحشر آية 21 التي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا in kashe billah dutse zai iya faduwa wallahi saboda tsananin jin tsoron Allah to hatta alqur'ani Allah ya tokar da shi ne domin waɗanda za su dinga jin tsoron Allah bi Allah ya ce إلا تذكرة الله تشيء القرآن تذكرة كما تدوان لمن يخشى قول ذي جزورا الله كي باء سوك هي أبو كنتا كدنجا زما دا متمن دا ما بايا قرآن الله سورة عبسة آية غوما ya miki kallon kaso ni da kai aya ta goma وأما من جاءك يسعى <laughs> وهو يخشى فأنت فأنت عنه تلهى وأما من جاءك يسعى أنا فدا ومن ذن الله wanda zai zo ka yana jin tsoron Allah to ne ya kamata ka shagaltu da shi ba waɗancan waɗanda suke ganin su manyan furin shawa bane Allah ya kai bari ji wa'azin in ba mai tsoron Allah ba baya duk inda aka faɗa zai dinga kaman wasa suratul nazi'at aya ta 26 da aya ta 45 duka Allah ya faɗa sai Allah ce إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها يعني إنما أنت منذر من يخشاها كي من الله كان يوأزين قول لي في جنس صورا والنقم لكي صورا الله صورا ذات القيامة إنما كمنا بعيدا inna fi zalika la ibratan liman yakhsha ka gani waɗanda suke tsananin jin tsoron Allah kowa cikin halittun Allah tsoron Allah yake ba ma shi kadai ba ka duba cikin alkur'ani mai girma Allah ce aljanna ma kama masu tsoron Allah ce suratul bayyana aya ta 8 جزاؤهم عند ربهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه أتكن سورة a cikin suratul ahzab aya ta 39 Allah yake kai duk tsoranka da Allah a bayan annabawa Allah bai Allah ni الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فأخذ دون ملك الله في شكري واركي كان قرنك لتبقى amma su annabawan Allah Allah kaɗai ke gani ba sa ganin kowa to ba wannan shi kaɗai ba Allah subhanahu ta'ala ce shi kaɗai ke tsoro a nan cikin suratun nur aya ta hamsin da biyu bari ku a nan za ka san an gama da dukkan wani mai son zuciya aya ta hamsin da biyu Allah ce wa man yubi illaha wa rasulahu ويخشى الله الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم ومن يطيع الله ومن يطاع الله ورسوله أشيكنا داء أنا والله داء أنا ما من زن الله أما الله ويخشى الله شي من الله أنا أنا جزء من شيء sai Allah ce wa yakhsha Allah wa yattaqihi ba ce sai aka ce yana jin tsoron Allah shi Allah shi kadai tsoro ake ne manzon Allah kuma sai ne da in ya faɗa ka bi in ka bi ka tafi wuta shi sanya Allah subhanahu wa ta'ala ko ina sai ka je yana magana akan maganar takawa maganar takawa dan ka gane cewa kai baka ga shahidai ba waɗanda suka je wajen yaki suratu al-imran ayatu 174 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم اكثر من متعه سنتارو كجزء الله فاخشوهم فزادهم إيمانا أكا يقال لهم إيمان إلى wannan sune allazi sune ya sauna rabbahum bil ghaibi da Allah yake faɗa waɗanda suke jin tsoron Allah bil ghaibi Allah subhanahu wa ta'ala ce a koye lahum maghfiratun Allah ce suna da gafara wa ajrun kabir da lada wanda yake da girma ne gidan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana daga ciki dama tsarin alqur'ani mai girma idan aka gaya muku wannan episode din to sai kuma a canza wani episode din domin ku fahimci wannan sai a ƙara kawo muku wani domin ku ƙara fahimtarsa to ga wani kuma wani faifai akan sha'anin mutane da suke kulle-kulle da koye-koye to ku sani Allah ya sani sai Allah ce وأجبوا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وإنه تعالى كتوى وأسروا قولكم أو اجهروا به كبوي zancenku a wajen harubihi ko ku bayyana shi innahu alimun bi zati sudur lalle shi Allah masani ne da abin da yake cikin ala alamu shin bai sani ba man khalaqa wanda ya halitta wa huwa al-latif al-khabir shine al-latif mai tausasawa al-khabir mai da labari ya za ya ce ba zai sani ba shi ya halitta komai shi ya halitta zuciyar ashe kenan ya san komai Allah subhanahu wataala ce aw asirru qawlakum aw jaharu bi malami suke ce nan al-lafzu al-lafzu lafzul amr wal murad bihi al-khabar lafazin ayar yana magana kamar umarni ne amma labari ake baku wa asirru qawlakum ko ku koye zancen ku a wiji harubihi ko ku bayyana shi innahu alimu bi zati sudur shi Allah masani ne da abin da yake cikin Ba babu da bisani ba abdullahi bin abbas ya ce wannan aya ta sauka ne akan mushrikai kanu yanalu nuna minan nabi sallallahu alaihi wasallam sai su cutar da manzon Allah fa yukhbiruhu jibril sai malaika jibril ya bashi labarin abin da suka ma manzon Allah waɗansu malamin tafsiri suka ce a'a sun kasance suna cewa a sirru ƙaunakun kai la ya kuma urabba muhammadin ku dinga koye maganganun domin kada mahalicin manzan Allah ubangijin sai dinga ji domin daga yaji zai faɗa mai to sai Allah ya sifar da aya wa asirru qawlakum ko ku koyi ko ku bayyana innahu alimu bi zati sudur shine fa masani da abin da yake yawo a cikin kirata kaga magana ta kare inji imamu al yake cewa in affaitum aulakum an amri muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ko in affaitum in kun boye wani abu min amri muhammadin sallallahu alaihi wa sallam aw jaharat aw aw jahartum bihi innahu alimu bi dhati sudur in kun boye wani abu cikin lamarin manzon Allah ko kun bayyana to Allah fa ya san abin ma da yake cikin kiraza balanta na boye magana boyewa ai aikin shirme ne in ka boye Allah ya gani in ma baka bayyana ba nufin ka faɗan ma Allah ya san kana so ka faɗa ba ka faɗan ba kawai ina fata mana fahimta to shi ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa asirru qawlakum aw ijharu bi nan wa asirru qawlakum aw ijharu bihi malamin sai bainahuma qiba akwai qiba a tsakanin su wanda ya san ilimin balaga ya san abin da ake faɗa wa asirru qawlakum aw ijharu bihi ko ku bayyana shi innahu alimun bi dhati sudur nan malamai suna nuna cewa ya ku mutane fahdharul ma'asi ku dinga jin tsoron saba wa Allah kama tahtarizuna minhu kamar yadda kuka kasance kuna kiyaye ku saba wa Allah jaharin a bayyane to a koye ma wallahi kai hatta a koyan yana gani a bayyanan yana gani to ai gwara ma mutum ya nena ku da kuke koye maganganun ku wai kada manzon Allah ya ji to Allah shine masanin komai zai iya sanar da shi ka koma cikin suratul namli aya ta 74 da 75 bari ku ji wani abun mamaki Allah ce wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa ma min gha'ibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin Allah yake cewa wa inna rabbaka lalle ubangijinka la ya'lamu ya san ma tukinnu suduruhum abin da kira zan su kirji kirjin yake koyewa wa ma yu'linuna da abin da suke bayyana Allah ya san babu abin da bai sani ba a cikin suratul qamar nan ma aya ta 69 da 70 ya sake da irin wannan aya sai dai bambancin kaɗan ne ko za ka ji tunawa wa rabbuka ya'lamu kulli nan yace wa inna rabbaka nan kuma yace wa rabbuka ubangijinka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linu abin da kirjin su yake koyewa da abin da suke bayyana wa Allah ya sani sai ce wa huwa Allah kina fata mana fahimta ashe kenan mutum kar ya kuskure ya saba wa Allah yana gani ya saba mai a boye ai bai gan shi ba barayi da suke zuwa su dinga sata su yi wancan su yi wancan su ɗauka Allah subhanahu wa ta'ala baya gani Allah yana ganin ta amma ayar tana nuna me ba ta kore cewa idan mutum yana so ya yi sirri ya yi sirri ba ba fi bane idan kana so ka dinga boye wani abu naka a cikin rayuwa ka dinga koyewa yana da kyau sirri abu ne mai kyau ga hadith ya ta sun sunan bukhari dubu hudu da biyar hadith ya ka ta sun sunan bukhari dubu biyar da dari daya da ashirin da biyu ashirin da tara musnad da imam ahmad bin hanbal hadith na saba'in da hudu umar ibn khattab radiyallahu anhu yake cewa hina ta'ayyamat hafsa min min hunayf bin hudafa as-sahmi lokacin da hafsa ta kasance bazawara daga mijinta hunayf bin hudafa as-sahmi da ya ce sai na zo na bujiro da ita ga Usman bin Affan ya ce Usman a rabutu hafsa na bujiro maka da hafsa in kana so ka aure ta sai Usman bin Affan sai sa an zurfi amri zan duba lamarina bayan kwana biyu sai sa idna Usman suka haɗu shi da Umar sai ce kadi badali Allah aka yau ni hada ya bayyana a gare ni ba zan yi aure cikin kwanakin nan ba sai umar ya kara tafiya sai ya ga abubakar ya ga abubakar sai ce yake cewa in shi ta arabtu alaika hafsa binta umar in kana so zan au in shi ta an ka hafsa binta umar in kana so zan auren maka da hafsa yar umar sai sajidna abubakar fasa mata sai ya shiru bai ce kuma ba a shekarun ba zai kima ne mutum mutumin kirki ya zo ya samu wani mutumin kirki ce zai bashi yarsa ba laifi bane amma a yanzu wallahi kana fara za ce ta zama gwanjo gwanjo amma haka bawon Allah nan shi Sa'id na Umar da ya faɗa Abubakar sai Abubakar ya shiru bai ce komai ba bayan kwana biyu in ji Sa'id na Umar kawai sai manzan Allah ya zo ne ma'auranta sai ce fa zau fa an kahtu haki yawo na auren ma manzon Allah da auren da da ya auren ma da manzon Allah sai suka haɗu da Abubakar sai Abubakar ya ce la'allaka aujatta alayya yace yana iya yuwa ka ji haushi na lokacin da ka bujiro min da yarka hafsa na aura na san ka ji haushi na ko sai ce bare kuwa sai yake cewa yake cewa dalilin da ya sanya na iya in ce maka komai na gumda da bakina ba komai ya sanya ba saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun zauna da shi mun tattauna ya faɗa mun magana na kuma yana so bi aure wa ma kuntu li ufshiya sirra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba kasance zan buɗe asirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba walau ha da manzan Allah ya yi ta da kabiltu to da na karfa amma tunda manzan Allah ya ce yana so to shikenan ashe kenan idan kun yi magana da mutum sirrinka daidai kafarka sirrinka kafarka shi ya sanya masu hikima suke cewa sirruka min jamka fanzul aina turiqahu sirrinka jinin jikinka ne ka dinga duba ina za ka zubar da jinin jikinka ka san dai mutum ba zai farka jikinsa da wuka ya ce zai zubar da jinin jikin shi ba to ka dinga dubawa da kyau Allah subhanahu wa ta'ala ce ko ku bayyana ko ku koye Allah ya san komai ka duba cikin cikin ah, alqur'ani mai girma cikin suratul mumtahin aya ta daya ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده الا انا مجانا عن كان صحابي كنا بينا متسويه وانا اعلم مني ما بما اخفيتم ده ابو ده بوي جهنم in ka koya abu a zuciya ka Allah ya sai kar ma ka bata kanka lokaci amma yana da kyau mutum ya dinga koye sirrin shi in dai naka ne domin wani yana sanin abin da kake ciki to wallahi ka shiga shi ya sanya waɗansu suke cewa idan ka hango wani in kana kashi to ka zauna kan kashi wallahi gwara ka zauna ka zauna ka yi dama dama ya fi maka sauki domin iya gani zai ce na gan shi zawo yake saboda sharhin da na adam ya nuna cewa Allah yana sanin komai ka duba hadisi cikin sunan nasa'i sittin. hadisin ya tabbata a cikin sunan ibn da takwas. Aisha take cewa haula ta zo wajen manzon Allah ta kawo karar mijinta take cewa wallahi maganganun da take yamma alayya yana ɗan kibi in ci wannan ban ci wannan ba amma a umma mamaki sai ta ce alhamdulillahi wa wasi'a sam'uhu al-aswat godiya ta tabbata ga Allah wanda jin shi ya yi da dukkan kofi sai ga Allah ya saukar da aya da ta mudumin da cikin suratul mujadala aya ta farko kadin sami Allah qawlan da kike jadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Allah yana saman babai amma ya ji komai tariyar tariyar ta ce ga ni kusa da ɗaki kusa da manzon Allah amma ba na ji wata magana ba ka ba hankali babu amma idan mutane suna sirri wallahi sai ka ga wani mana ya zo ya nan tsaya kusa da wani yana so ya ji haka ne hadisin abdullahi bin abbas sunan na jarumi dubu biyu da dari bakwai da hamsin manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man istama'a ila qaumin wa hum lahu karihun subba fi ubnihi al'anabu yawm al-qiyamah duk wanda zai so ya dinga kokarin sai ya ji maganganun da mutane suke yi sai an zuba mai kamar ruwan tasima a kunnan sa tashin kiyama mutum nawa ne ka samu kowa ya kake sai ga ya san yana tun zagayawa kamar yana kan shawaki so yake ji ne ka bada, ya ɗauka ya sai ya farfaɗa ba laifi ba ne amma sirri in na mutum ne ka boye wannan abu ne mai kyau hadisi cikin sai bukari dubu shida da ɗari biyu da tamanin da tara anas ibn malik yake cewa asarra ilayya nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya so zan samu wata magana wani zance ya ce wallahi sai na koye wannan magana ban faɗa wa kowa ba har wata rana mahaifiyarsa ta ce mai manzon Allah ya faɗa maka ne sai ce fa ma akhbartu ya ce wallahi har mahaifiyarsa ba faɗa maka ba wannan shine sirri Allah subhanahu wa ta'ala ce wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi dhati sudur shi Allah alimun malamin ka ce alimun masani ne bi dhati sudur ai bi dhama'in sudur in an ce bi zaki zaki ai ma fiha abin da yake cikin kirjin Allah ya fi shi abin da yake yawo a cikin zuciyar baka gani ba in ji shekul mufassirin ibn jarir babari yace afu kalamakum ku ɓoye ƙaunakun au kalamakum ayyuhan nasu ya ku mutane ku boye ko ku bayyana au a'linuhu au azhiruhu fa innahu alimun bi dhati sudur ko ku bayyana ko ku koye oho an shi Allah subhanahu ta'ala yake faɗa a cikin suratul Taha aya ta 7 wa in tadhharu bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa in kun bayyana zance Allah ya san asirra wa akhfa sirri da abin da aka koyi babu abin da Allah ya sani ba سورة قاف آية أبو مشاشرة ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه الله كمومك على شيطان أدم كما من سن أبن wasi a cikin zuciyarsa شاء Allah. to ina kai na magana ka bata kanka lokaci ka duba cikin suratul ra'd aya ta goma sawa'un minkum man asarra al wa man jahara bihi fa huwa mustaqim bil-layli wa sarim bin-nahar daidai ne ku bayyana ko ku koyi duka Allah ya sani da wannan dalili in ka duba tafsirin abwaul bayan Muhammad al-Amin Shinkifi yake cewa wannan aya tana nuna dalalatun ala anna sirra wal jahra ala hajjin sawa nuni ayoyin da suke yi da ɓoyewa da bayyanawa a wajen Allah duka da ne kar ka ɓata kanka lokaci shi ya sanya yake da kyau dan adam ya iyaka mafarko kokarin shi kai hatta kirta ido ka duba cikin zo kai aya ta goma sha tara Allah subhanahu wa ta'ala ce ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur kiftawar ido da hakinci irin na ido kun sa akwai mutum da zai kalle ka kai da ido zai dan kifta maka ido shi ya san me yake nufi to wannan idan da kai ka dan wani haka Allah ya san me kake nufi da wannan abu wallahi mutum ya hankara shi ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya yake cewa asiru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bidan sudur sai ce ala ya'lamu yanzu shin ba zai sani ba man khalaqa wanda ya halitta shi ya halitta komai ba wa huwa al-latif khabir shine al-latif al-khabir mai ba da labari anan malamin suka ce ala ya'lamu al-khaliqu shin ba zai sani ba al-khaliqu wanda ya halitta allazi khalaqa wanda shi ya halitta ake ba zai sani ba nan akwai ma'ana guda biyu ji malaman tafsiri ala ya'lamu man khalaqa shin ba zai sani ba wanda ya halitta ai ala ya'lamu al khaliqu khalqahu shin shi mahalicci ba zai san halicci shi ba wannan ita ce ma'ana ta farko ma'ana ta biyu suka ce ala ya'lamu man khalaqa din nan shine ala ya'lamu al khaliqu khalqahu ko makhluqahu shin mahalicci ba zai iya sanin halittin shi ba ba zai yiwu ba Malamin suka ce in ka ɗauki waɗannan ma'anoni guda biyu idan ka ɗauki man ɗin nan man tana matsayin ismu fa'il ne to idan ta kasance ismu fa'il ya kasance ala ya'lamu khaliqu khalqahu shin mahalicci bai san hadisi ba idan ka ɗauke shi a matsayin ismul maf'ul ne ala ya'lamu khaliqu man khalaqa shin mahalicci bai san wanda ya halitta ba ya za a yi Allah da ya halitta a ce ba zai san abin da ya halitta ba ba zai yi ba bari ku ji sai ce wa huwa al-latiful khabir shine mai lautsa wa al-khabir ne ba da labari irin wannan lafazin al-latiful khabir inji ibn al-musayyib idi ibn al-musayyib yake cewa wani saurayi ne ya shiga cikin dokar daji fil layli da dare a kusa da wata bishiya ne fa waqa'a sai ga wani ganye ya fado akan shi so sai ka ce a tara a zuciya shi ba a tara hada. yanzu kana ganin hazal wara wannan ganyen yanzu Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin shi fatu wannan da yake kawai sai yake a gefe kawai ana magana ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir shin wanda ya halitta ya za a ce ba zai sani ba shi ya sanya Aisha radiyallahu anha tana ba da labari hadisin yana cikin ah, sunan Nasa'i dubu biyu da talatin da shida talatin da bakwai talatin da takwas dubu uku da ɗari tara da sittin da uku sittin da hudu hadisin ya tabbata sun sunan ibn majah dubu ɗaya da ɗari biyar da arba'in da shida muwafa na imam malik ɗari shida da hamsin hadisin ya tabbata cikin musulun imam ahmad ibn hanbal dubu ashirin da hudu da ɗari hudu da ashirin da biyar dubu ashirin da hudu da ɗari hudu da saba'in da biyar dubu ashirin da hudu da ɗari biyar da sha tara ɗari biyar da saba'in da shida ɗari shida da goma ɗari shida da goma sha biyu ɗari takwas da ɗaya ɗari takwas da arba'in da biyar dubu ashirin da biyar da ɗari hudu da saba'in da ɗaya da ɗari shida da ashirin da shida da ɗari bakwai da hamsin da biyar dubu ashirin da shida da ɗari ɗaya da arba'in da takwas dubu ashirin da shida da ɗari uku da arba'in da bakwai. Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda take da labari tace alamu hadithukum ba zan ba ku labari akan manzon Allah ba da ni lokacin manzon Allah yana cikin ɗaki na wata rana sai take cewa manzon Allah sai dan zauna kamar irin ba zai kwanta sosai ba har can sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kamar ya ɗauke shingida da bakin da suke cewa lokacin da sama ma zanna anni raqashtu sai manzon Allah yi zakan na kwanta na yi bacci can sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi yana tashi Ta tace thumma ruwai ruwaidan ya buɗe ƙofa a hankali da wuta da miji ya bude kofa wa ruwai da ya fita a sannu sannu a hankali fa asaba in in ta sauri ruwaida tace ni ma din sai fa asartu ridaki sai na dauki mayafi na na daura aka wata annatu na rullufa jikina sai na bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce da na bi shi ina kun sa manzan Allah yana cikin sauri yana sauri har sai da zo makabartar da yana zuwa makabartar da ta ce sai na ga ya daga hannunsa haka ya dinga addu'a yana ta yin addu'a yana ta addu'a so uku yana daga hannun shi sai ya sauke hannun shi yana sauke hannun shi sai manzon Allah in haraba ya juya ita ma ta ce fa hawwaltu ni ma da juya ta ce fa asra'a yayi sauri fa asra'tu ni ma da dinga sauri domin bai san ta fito ba ya yi sauri ta ce ba a hazara nan ta fi kafin ya iso ɗaki na yi sauri na iso ina shiga ɗaki sai na kwanta kamar ina bacci yana shigowa cikin ɗakin sai manzo Allah ya kalle ta sai ya shiru sai ce ya aisha haisha ma radiyatan ya na cikin basu ce a tuka gawa sosai kamar cikin wani aiki sai ta yi shuru sai manzan Allah ce da tukhbirinni aw la da dabikul khabir ko ki ba ni labari ko an da dabikul khabir ne ba ni labari sai ta ce wallahi ya rasu da lalaki ka sai manzan Allah ya ce eh abin da ya faru mala'ika jibril ne ya zo ya mun magana amma abin da ya sanya bai shigo cikin ɗakin ba saboda ya zai cin kayayyaki to shi ya sanya ya mun magana ni kuma ba na so na tashi ki sai na fita a hankali ya ce Allah ya ce in je makabartar baki'a in ka musu gafara Allah shi ta ce to ya manzan Allah ne zan je ni ma in faɗa sai manzan Allah ce ki je na ki addu'a shi ne aka samu addu'a shiga makabarta assalamu alaikum ahmad ya yi min al-mu'minin wal muslimin ina ba ta fada bayyana sai manzan Allah ya ce ki sani aisha mahma yaktumin nasu duk abin da mutane da su koyi ba kadi alimahu Allah hakika wallahi Allah ya sani mutum ya yi ba a hankali duk abin da kake ji manzan Allah ta ce wallahi in ji shi ke cewa wallahi Allah ya san wannan ayan nan wa huwa al-latif al-khabir al-latif sunan Allah al-khabir bi ba da sunan Allah to suna da cikin sunaye na Allah to shin sunayen Allah guda 99 nan haka suke ko kuma a'a akwai dan wani kuskure ma hadisin ya inganta da aka ce Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik ko bai inganta ba idan Allah ya kai mu zuwa gobe sai mu bayani abin da faɗa daidai Allah ya sanya a mizani abin da kuskure ubangiji da Allah ya gafarta mu hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallim subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh